Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barka mu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na la'asariya yau Laraba 24 ga watan Fabrairu, shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai. Ghana ta karbi kashin farko na allurar rigakafin COVID-19 da aka aika mata karkashin tsarin rabon maganin a duniya na hukumar lafiya na duniya WHO. Gini ta kaddamar da allurar rigakafin Ebola don kawo karshen barkewar cutar da aka samu a wannan watan a kasar da ke yammacin Afirka. Kataran harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce, Amurka za ta nemi ta sake koma kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da aka gudanar da zabukan kwamitin a bana. To labaran kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa jihohin Filato da Bauchi da Kaduna sun kaddamar da wani yaki da masu kisan mutane. No excuses. We are tired of this isolated killings. We can stop them. Ya ba wata hujja mun gaji da waɗannan kisan ɗauki ɗaiɗai za mu iya tsaye da su. Manjo Janar Okonko ya ce za su zauna a dazukan yankin dare da rana Muna kuma ɗauke da rahoto akan yadda mutanen yankin Zuru a jihar Kebbi, Najeriya suke barin gidajensu saboda rashin tsaro. Baya ga haka a jamhuriyar Nijar kuma ɗan takarar jam'iyyar RDR Alhaji Muhammad Usman da ya faɗi a zaben ranar Lahadi ya ce zai garzaya zuwa kotu. Na kira ga A yau Laraba muna tafe da sabon shirinmu na Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ke gabatarwa da ma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ghana ta karbi kashin farko na allurar rigakafin COVID-19 da aka aika mata karkashin tsarin rabon maganin a duniya na hukumar lafiya na duniya WHO. A yau Laraba jirgin dauke da allurar ta AstraZeneca dubu ɗari shida ya isa akar babban birnin kasar cewar wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga hukumar WHO da kuma asusun UNICEF. Kamfanin Serum da ke India daya daga cikin manyan kamfanonin haɗa allurar rigakafin a duniya shine ya samar da allurar rigakafin An siyi allurar rigakafin da aka aika zuwa Ghana ne ta hanyar COVAX, wani tsari da hukumar WHO tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi da suka haɗa da Gabi da kuma wata ƙungiyar da attajiran nan na duniya da matarsa wato Bill and Melinda Gates suka kafa don yi wa ƙananan yara allurar rigakafi a ƙasashe matalauta a duniya. Shirin na COVAX ya sayi allurar rigakafin ne tare da taimakon ƙasashe masu arziki kuma za a rarraba allurar daidai a tsakanin ƙasashe. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin dalar Amurka biliyan hudu ga shirin na COVAX a makon da ya wuce. A wani labarin kuma, Gini ta kaddamar da allurar rigakafin Ebola don kawo ƙarshen barkewar cutar da aka samu a wannan watan a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ma'aikatan lafiya sun fara yi wa mutane allurar rigakafin a ranar Talata a kusa da ƙauyen Gusiki, inda aka samu barkewar cutar kusan makonni biyu da suka gabata. Ya zuwa yanzu dai, akalla mutane biyar sun mutu hukumomi sun ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar yanzu su ne na farko da aka samu a yammacin afirka tun bayan babban barkewar cuta a tsakanin 2013 zuwa 2016 da ta kashe sama da mutane 11,000 a kasashen gini da liberia da kuma saliyo ministan lafiya na gini remi lama wanda ya samu rakiya daga wakilin hukumar lafiya ta duniya who a wurin allurar rigakafin ya ce hukumar ta WHO za ta samar da karin allurar dubu takwas. Lama ya ce yanzu da aka fara allurar rigakafin Gini za ta iya magance sake barkewar Ebola nan da makonni shida. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce, Amurka za ta nemi sake komawa kwamitin kare hakkin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da aka gudanar da zaɓukan kwamitin a bana. Blinken ya faɗi haka ne a bayanin da ya yi wa kwamitin ta bidiyo yau Laraba inda ya ce amurka tana neman goyon bayan dukkan kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarinta na koma kujera a kwamitin kujerun mambobi 47 na kwamitin suna da wa'adi na shekaru uku ne amma blinken ya ce amurka za ta nemi kujera ɗaya a 2022 zuwa 2024 an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu To bari mu faro rahotannin namu da batun rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya, inda jihar Filato da makwabtanta da suka hada da Bauchi da kuma Kaduna suka kaddamar da wani yaki da masu kashe mutane a yankin biyo bayan wasu hare-hare da ake kaiwa a wurin. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani. Rundunar tsaro ta musamman da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau da wasu sassan jihohin Kaduna da Bauchi ta fara wani aiki na musamman a karamar hukumar Basa don kamo waɗanda ke kashe-kashen jama'a a yankin. Daukan matakin ya biyo bayan wasu hare-haren 'yan bindiga ne a karamar hukumar ta Basa da ya yi sanadin rasa rayukan jama'a da ma na dabbobi. Kwamandan rundunar ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo Janar Chukwuemeka Okonko, da yake kaddamar da aikin da aka yi wa lakabin haƙorin damisa, ya ce bisa umarnin hafsan hafsoshin Najeriya dole ne a dakile ayyukan garkuwa da mutane, fashi da makami da ayyukan ta'addanci a sassan Basa, Riyom da kudancin Kaduna. No excuses. We are tired of this isolated killings. We can stop them. Ya ce ba wata hujja mun gaji da waɗannan kisan ɗauki ɗaiɗai za mu iya tsaye da su. Manjo janar okonko ya ce za su zauna a dazukan yankin dare da rana har sai sun kawo ƙarshen kashe-kashen Manjo Janar okonko ya kara da cewa Ya ce ba Fulani ko Irigwe ne abokan gabanmu ba, amma bata garin cikinsu su ne muke nema. A cikin 'yan kwanakin nan dai an yi ta kashe-kashen mutane a wasu sassan karamar hukumar basa wanda al'ummar Irigwe da Fulani ke zargin junansu. Na ji ta bakin waɗansu da lamarin ya shafa kan tasirin kasancewar jama'an tsaron a yankin nasu. Amma sojoji ma wani lokaci wani waje suna taimaka wani kuma gaskiya suna cutar da mu ba kaɗan ba. Kame kamin da suke mana yayi over. Mu yanzu ƙoƙarin mu a nan ba mu da nufin rikici a nan zaman lafiya muke nema. Tun lokaci da wannan abin ya faru an tura sojoji su zo su zauna nan kigan to a kamar sukan zauna. sai dan sun ji motsi wani abu na tasowa sannan eh kamarun cawe sai sun ji wani abu na tasowa daga can kafa su yi gudu in ma sun zo na masu zo samu mutane da sun zo mana take su riga sun gudu kamar na mu in suka je daji suka je kiwo yaran mu sai sojoji su dinga bin su da bindiga suna koran su to matsalan da muka fuskanta kenan yanzu muna roƙon gwamnati musamman gwamnatin jihar plateau da na har na tarayya ma don allah muna roko ya yi ma sojojin nan magana ka gani suna koran yaran nan suna harbin bindiga ko da shike ba wai har suna harbe mana shanu ba amma suna harbin bindiga nan pau pau din nan harsashi ba shi da hankali ai zai iya ya kaushe hanya ya je ya samu wani ka gani wani fitina sabon fitina ya sake tashiwa kenan jami'an tsaro ya kamata su tashi da karfi domin ba zuwa abin kadai ba ne a zo a kwashe report a tafi an san wa'anda suna wa'annan abubuwa mu gani an kama su an musu abubuwan da ya kamata a musu Rundunar tsaron ta kuma ja kunnen jami'anta da su guji cin zarafin al'ummar yankin don kaucewa wani sanadin ta da husuma da kawo tsaiko wa matakan zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. a gaida zainab babaji ana tare ne dai da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da labaran duniya kashi na biyu wata kotu a jamus ta samu wani tsohon jami'in 'yan sandan sirri na shugaban siriya bashar al-assad da aikata laifukan cin zarafin bil'adama saboda hannu da yake da shi wajen azabtar da fursunoni kotun da ke kwalblaiz ta yankewa wa iyad al-gharabi hukuncin daurin shekaru hudu da rabi a gidan yari masu gabatar da kara sun zarge shi da yin aiki da wani bangare na rundunar da ya kama masu zanga-zanga da kuma kai su wani wuri da ake tsare da su inda aka azabtar da su samun shi da laifi da aka yi shine karan farko da kotu a wajen siriya ta yanke hukunci a shari'ar da ake zargin jami'in gwamnatin assad da aikata laifuka akan bil'adama har ila yau kotun tana shari'ar mutum na biyu wanda ake zargi kai tsaye da aikata laifuka ana sa ran wannan shari'a za ta kai har karshen wannan shekarar jami'a ecuador sun ce doka da oda sun dawo a gidajen yari da ke garuruwa uku inda hukumomi suka ce akalla fursunoni saba'in da biyar sun mutu a tarzoma tsakanin kungiyoyi biyu masu hamayya da juna shugaban kasar lini marino ya ayyana dokar ta ɓace a gidajen yarin kasar sannan ya umarci a tsaurar matakan tsaro jami'an sun ce hukumomi tare da taimakon ƙarin jami'an 'yan sanda 800 sun yi nasarar shawo kan fada a gidajen yarin guda uku. A gaida baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga siyasar jamhuriyar Nijar, bari mu sake duban hali da ake ciki a jihar Kebbi, Najeriya, inda mutanen yankin masarautar zuru ke gudu suna barin gidajensu sakamakon rashin tsaro da kuma hare-hare 'yan bindiga da ake ci gaba da samu a yankin ga dai wakilinmu muhammad nasir da karin bayani a yankin arewacin najeriya da har yanzu tsugunne bata kare ba don da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi na shawo kan matsalar rashin tsaro abin sai ci gaba da gagara yake yi yankin masarautar zuru a jihar kebbi na ci gaba da fuskantar barazana domin ko a wannan mako mahara da aka kiyasta yawansu sun kai ɗari uku saman babura sun aukawa garin onashi cikin karamar hukumar mulkin dankowa sagu suka kashe mutane suka ɗauke dabbobi wani mazaunin yankin babuga onashi ya ce yanzu haka zaman zulumi ne kawai jama'ar yankin suke yi. Yanzu haka magana da ake mu hankali mu bai kwance wallahi. Kare biyu na rana barayi suka suka kawo mana atas suka zagaye gari suka kore shanu suka kashe mutum kusan goma sha biyar yanzu haka da aka tabbata don yanzu haka ba ga wasu ba. To wallahi ana cikin tartar wallahi yanzu haka na cikin tartar duk da mutane hankalin su bai kwanta ba tsakani da Allah ana nan kowa dai hankalin shi ya riga ya tashi wasu ma na nan na wasu na nan na rafi ta magana tashi a bakari a hijira ba san inda za a kama ba. Shugaban kungiyar 'yan sa kai a masarautar Zuru Mani John ya ce da samun labarin kawo harin ya shirya wa jami'an soji da 'yan sannan kwatar da tarzoma da aka kai a yankin nasu kuma yaransa su ma sun kai dauki. a bangaren yan sa kai dai gaskiya mun sami hasara da yawa domin gaba daya sun kashe mana mutane ashirin da bakwai har da mata ciki sannan kauyuka ugaruwa guda bakwai ne suka shiga suka kwashe duka dabbobi guda bakwai muna kukan gwamnati ta shigo ciki wannan al'amari. Har yau ya ce akwai wata matsala da suka gano wanda watakila ita ce ke ana yawan kai hare-hare a yankin nasu. Ko kwanakin baya gwamnatin Kebbi ta ba da jirgi har da muka je zagaye mu ga inda wayana mutane suke kuma na rubuta rahoto kwakwara na tura ma duk wanda ya kamata tura ma bisa ga abun da muka gano domin yawancin garuruwa na zanwara sun haura hamsin manya-manyan garuruwa duk an wace garuruwa na babu kowa cikin ba nan ba a wajajen babela a wajajen kaboro ta can wajen naija bena ne ya zama musu kaman tsakiya ko a kebi akwai garu sama da arba'in wayanda duk an gudu gaba ɗaya an bi garuruwa nan wanda ke ciki in ba nan ba ba wai suna daji kuma yanzu ba suna cikin wayan nan ah, garuruwa din rundunar yan sanda ta jihar kebbi ta bakin ta dsp na fiyo abubakar ta ce yawaitar irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa yankuna a jihar yasa ta kirkiro da wani shiri da ta kira operation ganuwa kamar zan ce katanga ce muka yi ta jami'an tsaro duk iyakokinmu da jihar kebe sauran jihohi su mun fahimci cewa su wannan 'yan ta'adda ba su da sansani a cikin jihar kebe inda suke zama iyaka suna shigowa su aikata laifi su gudu fahimtar haka shi shi mai girma kushin isa na jihar kebbi ya kirkiro da wannan operation din suna don mu dakile shigowa da makamai da su kansu yan ta'adda a shigo jihar kebbi aikata laifi a gudu waɗannan hare-haren dai suna zuwa ne lokacin da aka girki jami'an 'yan sandan kwata da tarzoma a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a yankin masarautar zuru muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoto dan takarar da ya lashe zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum ya buƙaci abokin karawansa Muhammad Usman ya nuna halin dattako don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Yayin da Usman ɗin ya ƙudiri aniyar garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon na hukumar zaɓe. Wakilin Musulmin mana Barba ya aiko mana da wannan rahoto ta waya sakamakon rashin intanet a yau a jamhuriyar Nijar ɗin. Jim bayan da hukumar bazum muhammad da ke halartar wani bikin da magoya bayansa suka shirya a cibiyar jam'iyyar pnds tarayya ya bayyana farin cikin samun wannan galaba shine na ma allah godiya da ya sa yau aka bani wannan babban matsayi mahi girma a ƙasa na ma al'umma godiya da ta zaɓe ni wannan ya nuna cewa lalle al'ummar niger ta amince da demokratiya da tsarin demokratiya da sharruɗa da dokokin demokrasiya ta yarda da zaɓe shugabanni sakamakon irin wannan zaɓe. Ɗan takarar na jam'iyya mai mulki ya nemi haɗin kan abokin karawarsa Muhammad Usman na kawancen 'yan hamayya domin tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. Na yi kira ga adawa musamman Firjidan Muhammad Usman wanda muka yi hamayya da shi a zagaye na biyu na mishi jira da mu yi aiki tare don mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasanmu shi lattijo ne na san shi kuma ina kira gare shi ya nuna dattako ya gan abin da yake sa ƙasanmu ta ci gaba maimakon tashi hankali da yake bayyana matsayinsa a game da sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar Muhammad Usman ya ce yana fita domin a cewarsa shi ya lashe zaben na ranar Lahadin da ta gabata. ya ba cewa wato ne ya shi daɗi na ban sakamakon na hukumar seni cikin titunan yamai waɗanda tun a jiya da yamma suka yi kone-konen tayoyi da farfasa madubban motoci har da kwasar ganima saboda rashin aminta da sakamakon zaɓe duk da jami'an tsaron da aka girke a wasu muhimman wurare a dai bangare ana fama da tsinkewar intanet daga jiya da daddare har zuwa wannan lokaci toshe wannan kafa don dakatar da zazzafar muhawarar da ake tafkawa a game da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa ne umuni barma mai amurka daga mai adamu na nijar to a gaida suleiman muni barma da wannan rahoto Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM.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 hakanan sukan ce raba su da dukiyarsu ta shanu da cinye musu kuɗi a ƙara ga bara gurbin jami'an tsaro ya sanya su saba bindiga ga abin da sultan muhammad sa'ad abubakar ya faɗa a taro na musamman da shugabannin kungiyar makiyayan ta miyatti allah an san cewa akwai 'ya'yan fulani masu wannan abin suna haɗa baki da mutanen maza an biya miliyan guda misali a baka naira dubu hamsin me dubu hamsin amma ka zo kana wannan ta'addanci ka ɓata sunan fulani ka ɓata sunanka ka ɓata sunan addini domin addini sun ce bai da wannan ba mana ga mutane ina cewa ba duk ba fulani bane ba fulani ne shi'a ba duk ba fulani ne musulmi ba akwai ba wanda ba wani da addini addinin su shanun su na san lokacin da wannan kasa ta fito da nomadic education shekaru biyar suka wuce wannan yana nan ana yi ko ba a yi muhimman da shine a ilmatar da yara na kula da ke daji suna yawo kuma suna ruga da sauransu amma wannan da barkar yana ana ana shahar yanzu kuma ana yi meye na da ake samu to gwamnati mu suna da hannu a cikin da za a gyara abubuwa domin kowace jiha ya ba ta matakai da za a shawo kan wannan matsala ta rashin ilimi na kowane ta ko iya daga gwamnati suna da rawar da su taka su haɗa hannu da gwamnati tarayya musamman ma'aikatar ilimi to abubuwan da wanda kamata mu tattauna mu zauna mu tattauna su mu matsaya idan mun tamu shugaban kasa mu ci to ga koken mu ba ga kuma shawarar da muka bada a yi idan aka yi za a samu zaman lafiya na san an yi taruwa a wando yana da cikakken masaniya yadda abun da ya faru a wurin don na magana da mutanen da ke wurin kuma shugaban wannan kungiya ya zo ya nuna bayani kuma an buga a jaridu matsayin da aka yi yanzu lokaci ya canza a duniya babu ciyawa wurare da yawa domin canjin yanayi wasu wurare ruwa sun kabe babu ruwa sai aka cewa makiyaya sun tura shanunsu sun je neman abinci inda ake da ruwa da abinci da ciyawa don ba wa zama ya zauna don dukan kuna ba ku da kuna jin yawa kuje bari mu zauna babu abinci mu mutu kawai duk Allah kun ja kuje ku nemi abinci to ta haka ne aka fara samun matsaloli na yawon da su wa'annan makiyaya yake yi da shanunsu domin wajen neman abinci a da kin mutane a kwanan gonakin daga nan wani babu hakuri sai a fara faɗa idan aka yi faɗa aka ce mutum ɗaya biyu sai a ce makiyayen fulani sun shiga gonar wani a sun kashe shi ko sun kashe wani ma ba za a duba dalilin ba tun da mun san cewa ba a faɗa tsakanin makiyaya da manoma don mun tashi cikin gidajen kwarai mun san da ake zauna ana shirye-shirye ana gyara abubuwa domin abin da masani idan aka fasarar wannan matsala to ba a faɗa sai a zauna a yi sulhu ka ce gona ta ka cinye mu amfanin gona ta nawa ne amfanin gona naira biyar kai ka je ka da eh, sanuwa guda ka zo ka biya shi naira biyar an huta duk an daina wannan yanzu yanzu ba a komai sai faɗa kuma wannan faɗan ya zo ne domin an riga ɓata sunayen kowa musamman makiyaya fulani yanzu fulanin da babu safa ba su zauka ba da an gansu a cikin motoci sai a tsaye da su kai ba ne fito sai a kashe ka baka da bindiga baka da wani makami ba komai don dai kana fulani me yasa ai yan wanku da suka kashe mutane a gari kaza to baka daukar laifin wani ka samu wani ko Allah subhanahu ta'ala ke haka nan to ba a kani irin wani abu domin ba ma zama muna tattauna da juna ba ma magana da juna mudin shugabannin wannan kungiya don ni da gana da zuwa ku a nan ai mun tattauna ba san shekaru na ba kuma duk aiki bai ta a samu nasara sai da shugabanci na kwarai ko dukkan munan shugabanni muke to dole sai fa mun zauna mun sadakar da kanmu da rayuwarmu da komi akan mu taimaka ma al'umma mu domin ran da fa suka juya suka juya muku ko suka juya mana to wannan babu dama ba yanzu suna son san cewa ana kokari a taimaka to mu cigaba da kokarin da ba mu da tsaye mu daure damara duk abin da ya kamata mu yi mu tuntuɓi gwamnoni mu tuntuɓi shugaban ƙasa mu ci toga abin da muke fata a yi mana domin idan mu muka ce a yi mana wani abu ai ya zama wajibi ga shugaba ya yi duba abun nan ya yi shi domin aikinsa ne na shugabanci ba wai ya mana ya mana wata alfarma ba ne idan ka je wajen gwamna ka ko ka roƙi ina da matsala ba da Allah a taimaka mu gwamna taimaka maka ba alfarma ce baka aikin shi ne ya yi na mulki da shugabanka domin Allah ba shi wannan shugabanci ya taimaka maka mu haka ajin sun ce mana haka muke yi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya. Shi ma sakataren kungiyar ta miyatti Allah Baba Usman Ingil Zarma ya yi takarar yanda ta makiyaya da ba su bauɗe daga tafarki ba kan gamu da illar masu satar shanu da mutane da hakan ya sanya wasu gudun hijira daga Najeriya. To wayannan bayanai da na yi haka suke zan kara jaddada su anan bayanai da na farko shine su al'umman Fulani yawa faɗin ƙasar Najeriya suna cikin hali mawuyaci. Na farko dai su suka fi asara da shan wahala daga wayannan abubuwa da yake faruwa yanzu a ƙasa na rashin zaman lafiya. Don kusan kullum in ka ji bayanin 'yan ta'adda sun faɗa ma ƙauyuka sai ka ji sun tafi da shanu garke kaza. Shanun nan na Fulani ne. Saboda haka Fulani su suka fi shan wahala ga irin agogowa da yake faruwa su aka fi sacewa suna sai da shanu suna biyan kuɗin fansa ba tare da 'yan jarida ko jami'an tsaro sun sani ba don ba ba sa ba faɗa kuma shanunsu aka fi sacewa zuwa yanzu shanu fiye da miliyan uku sun salwanta don sace-sacen shanu da sai da shanu na biyan kuɗin fansa da kuma shanu da ake asara wajen rikicin manoma da makiyaya idan ya ya faru a ƙasa fulani su suka fi shan wahala ga irin agogowa da yake faruwa ah, kuma kamar yadda na ce kusan kashi goma sha biyar zuwa kashi ishirin na yawan al'umman fulani da suke najeriya duka yanzu kokari suke su fice daga kasar najeriya su je su samu gunda za su samu kwanciyar hankali don su zauna da dabbobin su kuma su tsira da rayuwarsu dan zaman jejin yana musu wahala ba sa iya bacci bacci suke kullum da ido daya kuma a yanzu kusan mutum kusan dubu goma wanda suka rasa rayukansu a ire-iren irin wayannan rikici na manoma da makiyaya rikici na ta'addanci rikici na sace-sacen shanu wajen kare dabbobinsu da kuma rikici wajen kare kayukansu garin sace su da dai sauransu saboda haka su yi ne makiyaye a yanzu halin da ake ciki a ƙasa yana cikin mawuyacin hali nan shi abin ya fi damu nan kuma shi aka fi zargi da cewan shi yake aikata ire-iren irin wayan agogon gaskiya ne akan samu ya'yansu da dama wajen aikata ire-iren irin wayan agogon amma me ya faru me yasa aka fi yawan samun ya'yansu cikin aikata na aika-aika da suke faruwa a ƙasa ai ba wani abu bane idan ka duba mutum ne ya tafi bacci a tajiri da safe ya waye gari matalauci an kore shanunsa yana ganin bayan wanda suka kore shanunsa amma babu wanda ya iya babu wanda zai kama doki babu wanda zai kama ceto yana ji yana gani karfi da yaji an karbi eh, dukiyarsa wanda ita kadai rayuwarsa take kai an tafi da ita kuma babu yanda ya iya to ka gani kenan duk mutumin da kai haka kuma shi daman yanayin rayuwarsa da yanayin hanyar abincinsa bai bashi ya zauna a guri ɗaya ba balle ya samu ilimi na zamani ko ilimi na addini to kaga kenan idan ka raba shi da dukiyarsa saniyar nan kuma ita kaɗai sani bai san wani sana'a ba banda wannan to kaga kenan ka mai da matashinsa ya zama tukun ba shi da ilimi na addini ba shi da ilimi na boko harkan da yake na kasuwanci ka raba shi da shi kuma ba shi da wani sana'a dama wanda ya sani bayan wannan to kaga kenan ya zama mutumin da bashi da aikin yi kenan ga kuma kasancewan kwaya a kasa da makamai da suka yadu to kaga dan karamin dama da ya samu kaga sai ya runguma dan ya rayu kuma yawanci idan aka kama su idan kana jin bayanan su nawa aka karba a gurin mutumin da aka dauke su zai ce maka miliyan biyar ko miliyan goma amma kuma aka ce nawa aka baka sai ka suna magana dubu goma ko dubu ishirin ko dubu hamsin to wannan ya nuna cewa kenan akwai wanda suke amfani da rashin ilimin su da rashin aikin yin su da rashin wayawansu suke zurma su cikin wannan al'amari su kuma wayance wanda ruwa ci ne in ka mika roƙa makamawa zai yi ai wannan shine abin da muka fi yawan yi shine abin da jihohinmu suka fi yawan yi faɗakarwa wayar da kai da kuma jawo hankali don gyara tarbiyya da al'ada na fulani wanda ya rushe mutane ba sa sanin abin da yake tafi a ƙasa su suna ganin mu a matsayin mu na shugabanni na sama ne ai ba mu ne za mu tafi jihohi mu dinga yin wannan ba kowace jiha da muke da shi a cikin jihohi 36 muna da shugabanci na jiha wannan shine aikin da shugabanni na jihohi suke yi ba sani bane sakataren miyatti Allah Baba Ingel Zarma. A makon gobe Allah ya kai mu za mu duba ƙarin dalilai ko kuma mu leƙa daji don zanta da kwamandan barayin na kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai Yanzu kuma sai rayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Ibrahim Macina Yobe. Ya ce salon VOA Hausa. Muna kira ga 'yan uwanmu al'ummar jamhuriyar Nijar da su karɓi sakamakon zaben shugaban ƙasarsu da hukumar zaben ƙasar ta fadda hannu biyu domin ci gaban ƙasarsu. Allah ya sa hakan shine mafi alheri a gare su. Shi kuma Salisu Isa Fana cewa yayi Assalamu alaikum VOA Hausa. hakika sakamakon zaben shugaban kasar Nijar karo na biyu da hukumar zaben kasar Sini ta bayar wanda ya ce bazin Muhammad ne wanda ya lashe zaben samsam bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda hukumar ta ci karanta babu babbaka wajen ƙidayar kuru'u da fatan 'yan adawar kasar za su ɗauki kaddara su tarba gaba wasiƙa ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce. ta ce to muna jajantawa 'yan uwa da iyalan mutanen waɗanda hari ya ratsa da su da fatan allah ya kawo mana ƙarshen duk wata ƙungiyar ta'addanci a duniya baki ɗaya sako daga mala kawo shattima wacakal tare da maryam usman unguru daga jihar yobe to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti da ma mu na la'asariya. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya, amma sai a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.